والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة فمنها حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا وهم عبد الله ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الملك بن مروان ذكره ابن عبد الدنيا في كتاب مجاب الدعاء ورواه من طريق إسماعيل بن عبان الغنوي عن سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال لقد رأيت عجبا كنا عند بناء الكعبة كنا بناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مريان فقال لقوم بعد فقال لقوم بعد أن فرغوا من حديثهم ليقم كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني من يسأل الله حاجته فإنه يعطى من سعة ثم قالوا قم يا عبد الله بن الزبير فإن يا عبد الله بن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك إلا ألا تميت ألا تميتني من الدنيا حتى تولي للحجاز فتسلم علي بالخلافة ثم جاء فجلس ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال اللهم إنك رب كل شيء وإليك يسير كل شيء أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى لي العراق وتزوجني بالسكينة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 islamiyya ta dubu da takwas a wannan majalisi na da gabata da ta cikin karatun littafi mai suna ƙa'idatun jalila in tawakkul wal wasila وذكر بسم الله مثلا شيخ الاسلام ابو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميه الحراني الدمشقي ووكيع يرجع سنه تمسك الاشرين من كفر الى ان يشيد المنزل الكل ده da arba'in da bakwai cikin wannan karatu idan ba manta ba karatun mu na ƙarshe malam yana dai bayani ne a kan hadisan da aka yi ko dangane da tawakkuli da zafin annabi sallallahu alaihi wa sallam inda ya kawo wasu hadisai waɗanda malamai ya suka yi bayanin cewa ba su inganta ba ya kawo sunan kan hadisin da haifin ya kawo hadisin Abdurrahman ibn Zaid ibn aslam daga abdullahi aslam daga mahaifin sa umar wanda malamai suka ce wa ma'adisin ba hadisin gaskiya ba hadisin ƙarya ne sannan ya kawo hadisin ne kan da abdurrahman sana'ani ma'abokin tafsiri wanda shi ba ibn tabiya ya magana akan cewa wannan hadisi bai inganta ba dogaro da maganganun malamai na hadisi manya-manya waɗanda suka yi magana a kan waɗanda su suka rawaito wannan nabi musamman shi Musa ibn Abdurrahman wanda yana ɗaya daga cikin madaryata da manyan malamai da malamai na hadisi suka ce wannan mutum madaryaci ne wannan ta sa ita ko ya yi mana magana a kan kashe-kashen malaman hadisi da yadda suke rubuce-rubucen akwai waɗanda a rubuce-rubucen su suna kawo abin na gaskiya suna kawo da ba na gaskiya ba بلا تاور لسوق الاندنتا بلا تاور لسوق لا مصدر ما لتتفند أكثر من تاور في وزن بيان قال لا قال لا تنزل عليه وقال لا تنزل عليه وقال لا تنزل عليه من يشاء إلى الأمرين تتفيد سيطان أكثر هذا عدد الاندنتا لأمين الاندنتا لأمين الاندنتا إلا إذا كان فهم فيه ثم فيه أمرين الاندنتا suna kawo waɗannan hadisan da islamu wato kankana hadisan tun daga farko har zuwa ƙarshe wannan kankana sun fi ce a matsayin ko a matsayin bayani daga wannan kalkalar kan hadisan ne za ka iya tantance wanda ya inganta daga wanda bai inganta ba da haka kamar sun yi maka bayani ne tun da har sun kawo maka isnadi sannan yake amma manyan malamai waɗanda suke ƙaunin ruwa cikin fannin hadisi musamman waɗanda suke al'adunta yake kamar irin su imamu malik imamu ahmad su shu'ba ibn al-hajjaj su yahya ibn sa'id al-qattan su sufyan al-thawri sufyan ibn uwayna sai ta zana mana yake waɗannan manyan manyan malaman su har ko da yake suna kokarin tantance hadisai da suka inganta daga waɗanda ba su inganta ba suna rairayewa sannan su ɗauki waɗanda suka inganta su yi hujja da su a cikin sha'adu na shari'a ya kawo yake haka ma malaman da suka yi bikin dangane da tarihi na mazajen hadisi ya kawo da misalan wasu yake kamar irin su abu ahmad ibn ali da abu hafiz ibn hibban da bara hukmi da abu bakar a ismaili da madadin muka yi bayanin su a wancan kan to shi ne yake duniya don ci gaba da wannan bayani don ya karkare mana wannan matsala yake wal maqsudu abinda da yake nufi kuna a wannan guri da irin wannan bayani لأنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولنا الباب أولنا المسألة التي نزل عنها مسألة تتوجه إلى مكان الكتاب والحديث والبيت بذاتها وانت اكتب دي بلا شريعة بعد صلى الله عليه وآله وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية hadisin da za a iya dogaro a kanta cikin wata matsala ta shari'a duk kitab alif ba harfa da duk da hadisi ta haɗuwar malamai masana hadisan da za a yi da sallama wato malamai masana hadisan da ake sallallahu alaihi wa sallama sun yi istifaki sun yi ijma'i a kan cewa wannan matsalar da ake tattaunawa da ake za a kanta babu hadisi ɗaya الجنة دي بعد النبي الله عليه وسلم بل المرجو في ذلك ان ما يعرف اهل المعرفه بالحديث الحديث هو من الموضوعات وتدور نفسي حديث اتولته حسيت ان المسألة ايه ما لم يمكن احد يسمع الكتب الله عليه وسلم ان كان شيء واضح او حديث منه جلدتك ان الانسان الكتب بدل واحد سوى الموضوعات halittar da ba na gaskiya ba in ma ta abu da duniya ta yi ko dai karyar da shi wanda ya kirkiri karyar ya yi ta da gangan wa in ma galata minhu ko karyar da ya yi ta bisa kuskure wato ya kawo hadisin karya bisa kuskure saboda rashin fahimta da rashin kiyaye abin da ya ji da ke ke wannan shi ake samu a cikin wannan matsala da hadisin da yake da karya sai dai karyar da aka yi ta da gangan ko ƙaryar kuma da aka yi ta bisa kuskure amma hadisi wanda yake ya inganta malaman shari'a suna dogaro a kan ta yace wannan babu kuma ijma'i ne na malaman hadisi gaba daya babu wanda ya faɗa tabbatar da irin wannan hadisi cikin manyan malaman hadisi wanda suka san da ya hadisi da ya sallallahu alaihi wasallam wa fil babu azar al-salaf akthar hada al-hadith to kuma a wannan masala akwai riwayoyi da ake yi wa daga magabata yawa yawancin riwayoyin nan da su inganta mana wato riwayoyin da ake rawaitowa a wannan babu ilimi ko dai ya kasance riwayoyin da su inganta mana da ke wannan su suka fi yawa ko kuma a samu riwayoyin da suka inganta amma ba suna nufin wannan matsala ta tsawon da ba su ba suna nufin matsala ta tsawon da ainihin imanin su da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ainihin ta'a su da rushi ko kuma ainihin soyayyar su da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma wannan duk yana shiga da ƙarshen tawakkuli da ayyuka wanda ya tawakkuli da imanin sa da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ya tawakkuli da ainihin san da yake yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama komai tawakkuli da da'ar da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama to za ku shakka wannan ya yi tawakkuli ne da aikin sa na kwarai domin babu aiki da ya kai mutum ya yi imani da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama domin wani rukuni ne na shahada wanda ya wannan aikin yana da dama ya wannan imanin da ya yi wanda kuma wannan ya halatta cikin ce da wasu daga cikin ruwayoyi da ake yiwa daga magabata suna magana ne ko suna nuni ne zuwa ga wannan tawakkuli amma ba suna nuni ne kai tsaye a kan tawakkuli da za ba da haka ruwayoyin da ake yiwa daga magabata a cikin wannan matsala ɗin wani kasu kaso biyu shi da ibn tabiya da kaso na farko yake yawan yawan kuka da tsirai da amana wato waɗanda za ka gan su karara suna nufin da wasu da za su za ta kame su masu rauni yake sabin ha shi da ya kawo tsari a kan irin wannan masu rauni hadisul arba hadisul nan na mutane guda biyu الذين اجتمعوا عند الكعبة وأن تفتح a daidai ta daidai ɗakin Allah mai alfarma وجعلوا سكي الدعاء سكي يوم لازم بيتا لما يجي اسمه سورة عبد الله ومسعد ابن الزبير عبد الله ابن الزبير ومسعد ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الملك ابن مريم وعبد الملك بن مريم ذكره ابن ابي الدنيا ابن ابي الدنيا ابو بكر ابن ابي الدنيا في قاول ابن السكن في كتاب مجابي الدعاء الكتاب ولد كتاب البحث من دون مجابي الدعاء يعني نسأل الله الدعاء فنسأل الدعاء يا ايها الذين امنوا اتقوا kamar yadda aka sani inda a duniya yana yin ya rubuta littattafai masu yawa kanana ya kan ɗauki wata matashiya sai ya rubuta littafi a kanta kunshi abin da aka rawaito daga akan sallallahu alaihi wasallam sahihi da ba sahihi ba ko ta kunshi abin da aka rawaito daga sahabbai sahihi da ba sahihi ba sai kuma abubuwan da aka samu na kayoyin magabata a nan ma yakan kawo sahihi yakan kawo wanda ba sahihi ba yana da kafai da yawa a cikin irin wannan matsaloli da yana da wani ɗaya daga cikin su akwai littafin kan jamu addu'a wato waɗanda ake an samu addu'a littafin yana da addu'a littafin zai karami يقول لك ابن ابي الدنيا ابو بكر شنو يقال ولا الجمله اعتقد ان من باب المشي ورواه من طريق اسماعيل اسماعيل بن ابان الغنوي يا قوي كسر كما تسلسل اسماعيل ابن ابان الجبل عن سفيان الثوري شي كما يقول سفيان ابن سعيد الثوري عن طارق بن عبد العزيز شي كما يقول طارق بن عبد العزيز علي الشعبي يقول لا إلى شعبي الإمام عامر بن شرحبيل الشعبي أنه قال سوى ويشي شعبياتي لقد رأيت عجبا ماذا أظن ماذا أظن ماذا في ويشي شعبي ليتني يتي كنا بثناء بثناء الكعبة من تفنتي أفرفاجر العمى أفرفاجر المدلسين من الفرقة نبقى أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب ابن الزبير وعبد الملك ابن مروان ليه بعبد الله ليه بعبد الله بن عمر بعبد الله بن زبير ومصعب بن زبير وكما عبد الملك بن مروان فقال القوم هي من هذه الجماعه sai aka ci ko sai suka ci ba a da tsaro tsara zai hadisi bayan sun gama zuwa ليؤمن كل رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته sai suka ce wa junan kowa da kowa daga cikin ku ya tashi da je ya rungume rukunin yamani wannan rukuni wanda yake jikin ka'aba wanda yake kallon jihar yamma wanda yake kudu ce kowa ya je ya rike wannan rukuni wal yas'al wal yas'al Allah ko wal yas'al Allah ajabahu ya roki Allah bukatarsa fa innahu ya'ti min ta'atin ta'a ubangiji yana bayarwa da ainihin yalwa ubangiji yana yalwatawa ya bayar da yawa don ka duk wani daga cikin mu da yake da bukata ya je ya rubuta rukunin yamani ya yi addu'a ubangiji zai ba ثم قالوا سلم كيف قال يا وجنون كيف تقول يا عبد الله بن الزبير يا عبد الله بن الزبير فتاش فإنك أول مولود في الإسلام فإن قلت من دعك أتهيتا أمسلم في بعد الهجرة غير الهجرة فقال يا عبد الله بن الزبير وقال وسلم فأخذ بالركن اليماني فيقال يوم الجمعة من الركن اليماني ركن اليماني ليس في الكعبة ثم قال حيوتي اللهم انك عظيم في لكل عظيم اسالك بحرمه وجهك وحرمه عرشك وحرمه نبيك الا تموت من الدنيا حتى تولي حجابا ويسلم علي ويسلم علي بالخلافه ثم جاء فجلس ويجي عبد الله بن زبير سيدات وكان ركن اليماني يجي يا ابني sai ne mai girma kuma ana fatan ana fatan samun duk wani abu mai girma da gobanka ina roƙonka da alfarmar fuskarka da alfarmar al'arshinka da alfarmar annabinka kada ka karɓi raina daga wannan duniya har sai ka ba da shugabanci na hijab na ƙasar hijab da ɗaya wani sallama a nan yadda kuma a yi min sallama a matsayin khalifa wato a zai a gaishe a matsayin biyu ne khalifa an rubuta wasu sallam wasu sallama wayu sallama wayu sallam biliya ne da bisaiwa wayu sallama alayya bil kulama ainihin ainihin sallama da assalamu alaikum ya khalifa ta rasulullah wato ina son mun nan ne to wai shi abin da ya rika kenan ثم جاء فجلس ويزيد بينه ثم قام مصعب مثلا في sai mus'ab الزبير zubair shi kuma فاخذ بالركن اليماني ta aka قال اي الجموع yamani يقول اليوم ثم قال سيدي الله انك رب كل شيء واليك يسير كل شيء اسالك بقدرتك على كل شيء الا تميتني من الدين يا فتاه ولي للعراق وتزوجني بنت الحسين لك بنت الحسين الشيء ya ba shi yake ya ubangiji sai da shugaban sai da ubangijin dukkan komai gare ka kowane abu yake komawa ina roƙonka da kudurarka da ikonka a ita dukkan komai kada ka karɓi raina a wannan duniya har sai ka ba da shugabancin ƙasar iraki wasu zanyi zani bisu kaina kuma ka aura min su kaina min su husaini ita wannan su kaina min su husaini ibn ali ibn abi talib ta shahara a zamanin ta da kyau wato kowa yana sha'awar ya aure ta saboda tsananin kyanta da kuma na kada da take da shi kasancewar ta jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ta ta hada kyan halitta da kyan masana da saboda ka shi da kan sai da ta da ya roƙi shugabanci da raki ya roƙi kuma ya samu auren mutaina duk da suke ثم قام الملك ابن مروان لما جاء الملك ابن ibn في سنة sai ya tashi da aka da rukun yamani ثم قال سيدي اللهم رب اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب الارض ذات النفس ذات النفس بعد القتل اسالك بما جعلك به عبادك المطيعون المطيعون لامرك واسألك بحقك على خلقك وبحق الثائفتين حول عرشك أن الا تنسى منزل الدنيا حتى تنبيه من شرق الدنيا وغيرها ولا ينازع من احد الا اخذت براسه ثم جاء فجلس شوف انا ايه الناس اللي كان ايه عبد الملك ابن الوالد اتياء بلدي بلدي الفنانه بلادته بلدي الفتح wacce take da tsoro ba abokiyar fitar da tsoro bayan bushewarta bayan ƙetashewata as'aluka bima ta'alaka bihi ibadaka al-mu'min ina roƙonka da irin abin da bayan ka na sa'a ka roƙe ka da shi يؤمنون بأمرك ما استطاع أن أكون إلا بأمر منك سكر إليك الوحيد وأسألك بحقك على خلقك إن إلا بأمرك بحق أنت مثل عليك وبحق القائدين حول عرشك بحق ما تتوافي a daura da al'arshinka ila akin bi hajji a karshe karshen shi ne Allah su yi da kada ku karɓi raina daga wannan duniya hatta ku yanzu da min sharkar duniya wa barka har sai ta ba da shugabancin gabashin duniya da yammacinta wa la yunazi'uni ahadun illa ataitu bi ra'si babu kuma wani wanda zai ja da ni ba sai na zo da kanka ثم جاء الحسن saboda aka yi zama ya zo zauna فقالوا كنت تقول يا عبد الله بن عمر يا عبد عمر كما تقاش ويقاطع الدعاء فقام فيما يقاطع حتى أحد الركن اليماني يقام ركن اليماني فيما تيجي اللهم إنك رحمن رحيم أسألك برحمتك التي سبقت غضبك وأسألك بقدرتك على جميع قلبك ألا تجيبك لي من الدنيا حتى توجد لي الجنة. يقول أن aka ce je addu'a ya ce ya ubangiji kai ne mai rahama mai tausayi don ina roƙonka da rahamarka wacce ta riga yi fushinka ina roƙonka da ikon ka bisa dukkan halittunka kada ka karɓi rai a wannan duniya har sai ka yadda ta mutu za a canza to shi wanda ya haɗa wannan kissa ya dubi ne ne ya faru a rayuwar waɗannan mutane sai ya haɗa kissa a duka ayyukan da suka fara a rayuwar su don da wannan suka yi suka samu abin da suka samu sai za su yi zuba ka tunda ka ji abin da suka yi suka samu a yi ko ba mulki suke so ko kuma aure suke so ba kana son ta aure da zama kowa ko a zamanin ka ko kuma aure kana son ta mulki kana so ka mallaki ainihin kana so ta mallaki Najeriya ta mallaki ainihin majalisar ɗinkin duniya to ta da ka kai tawar kuma ilimin da suka yi domin ka duba Abdullah ɗan Zunair ya yi shugabanci ya rike shugabanci hijab ɗin ɗan shekara shi ne shugaba shi ne kabila da haka haka duniyar nan ya ka fito da abin da ya yi haka nan shi ma mutu ibn zubair shi ma ya yi shugabancin iraq dan uwansa abdullahi bin zubair shi ne ya tsira shi a wannan matsayi kamar gwamnan sani a iraq shi dan uwansa ne mutu a cikin zubair shi ma abdulmalik ibn marwan shi ma ya yi halifanci na daular amariya umariya wanda a lokacin shi abdullahi dan zubair da mus'ab ibn zubair سنا هذا سوا عبد الملك بن مروان الله يسلمك عبد الملك بن مروان رأى السكان صعب أي خليفة أكتم دولة تا دولة الأموية أيام من يوم في شيخ عبد الله أي دبي يا أيمن وال قتل الجد قتل الراس إذا ما بسنا في الكشوفة بخير هذا كذا عبد الملك بن مروان رأى في جبل أنت من أجل بيت الجبل cikin mutane uku da aka ce sun zauna su da addu'a tare to da suka ja da shi ya tura masa addu'a din da Yusuf Sakafi aka je Iraki aka fafa da yaki aka kashe musu a ibn Zubair aka ɗinki kanta haka nan aka je aka yi a Makka aka yi Abdullahi dan zubai shi ma aka kashe shi ainihin aka rasa shi ko aka ɗinki kanta aka yi ainihin zuciye shi abin nan zuciye shi to kaga shi wanda ya kirkiri kistar ya dubi da yawa faru a rayuwar waɗannan mutane sai ya gina kistar ta haka sai da ka shi musu a cikin jirai ke da lokacin da yake a sa'a kai san cewa waɗanda zai kirkiri ya kai da su ne a bisa a jami'a shi da abdullahi ibn jubair da bisa ibn jubair kana da aka duba Abdullahi ibn Umar wani mutum ne bawan Allah bai kai kai da ibada ko kai haka a gaban sa ya kace shi ko ya yi a wajen ta masa shiga aljanna to bai san yadda za a yi ba a wajen ta masa shiga aljanna a lokacin da ya هذا ده علاقة النبي الله عليه وسلم هنا من بعيد يقول في النبي أنا رسالة في الجنة بس واحد الله قال هي السنة حتى وتنبع مو أكيد أهل السنة في أهل الجنة رضي الله عنه ورضي عنه وحتى له الجنات التي تحت الأنهار ثلاثة مو أكيد أهل الجنة أما باوية جبابا غير أتى في النبي جبال الشباب الجنة دليل الجنة وأنا أتى على الزيت أتى على الجنة a wani a wani gurin da aka samu sun gina kissa shi kuma sai suka maimakon abdullahi ɗan umar sai suka sanya urwa ibn jubair sai suka ce abdullahi ibn jubair da musa ibn jubair da urwa ibn jubair ya ɗan gida ɗaya ne wanda wanda ya nemi mulki iraki wanda ya nemi mulki rijal wanda kuma ya nemi na ya san urwa ibn jubair malami ne sai raka a rayuwarsa malimta ya da ya fara وسياسة سياسة الدولة تفضل أحسن أبوك يطلع على عيون أبو لما يترم فيها واعي وبتاع وذلك دي مريض الكبير هيك آدم ده بدل ما تفضل عشان انت ده ده هتلاقي توسل ولا لا بيقولوا بس ما بيجيك وشو لا انت انت هتقول ان ده زيرو على ابن الكبير هيك سوي ده يعني وإسماعيل بن عبان الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب قال أحمد بن حنبل قتلت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه وقال يحيى بن معين وضع حديثا على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة يعني المعمول وقال البخاري ومسلم وابو زرعه ودار قطني متروك وقال الزوج زا الزوج زوج دامي ظهر منه الكذب وقال ابو حاتم كذاب وقال ابن حبان يده على الثقات وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر عن الثوري روى عنه لا يعرف من هو وإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عنه ابن عدلان ليس من هذه الطبقة وقد اختلف فيها فرواها أبو نعيم عن الطبراني قال حدثنا أحمد بن زيد ابن جريش جريج قال حدثنا أبو حاتم السجستاني السجستاني قال حدثنا الأسمعي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الزناد عن عبيد قال اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير أبناء أبناء الزبير أبناء الزبير وعبد الله بن عمر فقالوا تمنوا فقال عبد الله بن الزبير أما أنا فأتمنى الخلافة وقال عروة أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم وقال مسعد أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع, والجمع بين عائشة بنت تلها وسكينة بنت الحسين وقال عبد الله بن عمر أما أنا فأتمنى المغفرة قال فمال كل كلهم ما ما تمنوا ولعل ابن عمر قد غفر له قلت وهذا إسناد خير من ذاك الإسناد باتفاق أهل العلم وليس فيه سؤال سؤال بالمخلوقات ابن تيمية بيت هو اللي ما كانش اسناد اللي القصة كل كتاب مجال الدعاء مبني على الدنيا قلت ابن تيمية كلمت وإسماعيل بن أباك شيئا من إسماعيل بن أباك القلوي يتعليق لكنا جوجا كان يأتي ثاني كتا الذي روى هذا يدور يلتو ونن كتا عن سفيان الثوري يلو توسى لدى سفيان الثوري سفيان الثوري توسى لك شو جلاله من مدل ما لديني دفاع لعنى to wanda aka ce shi ya ji iskar daga Sufyan kazzabin matsalaci ne قال احمد بن حنبل احمد بن حنبل yana cewa fatattu anhu na rubuta hadisi daga wannan mutum a babu Ismail da Abad ثم حدث بأحاديث موضوعة sai daga baya ya ta kawo hadisai na karye da yi fatar na wuce na tsaye a cikin shi daga farko sun da su mutumin kirki ne gaskiya ne sai suka yi hadisansa sai kuma suka je shi yana kawo hadisai na ƙarya wanda ba na gaskiya ba sai suka yi hadisi وقال يحيى بن معين يحيى بن معين أبو الإمام أحمد فيما يكتب سوى وضع حديثا عن علي ما على وضع حديثا عن علي رضي الله عنه وتشير أن مثل ذلك الكلام حديثي بيجي بما وسيدنا علي حبيب الملك هو التابع من ولد العباس يلبس الحجرة التابع من ولد العباس يلبس الحجرة وشهيد الملك هو خليفة نبكر بجسد دائم أكثر لو تبع كورا ينتهي فوضع تبعنا كورا ينتهي لكم شيء خليفة نبكر شيء المعدوم الخليفة المعبودة بالشيخ خليفة خليفة في الدولة العباسية شو wannan Ismail ibn Abbas shi ne ya kirkiro wannan hadisi ya kirkiro shi don ya nuna cewa daular Abbasiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya san da ita ya kuma yi bayanin shugabanninta har ma daga cikin shugabanninta an yi bayanin shi al-Ma'bud an faɗi cewa Annabi ya faɗi bayanin المستقبل يبقى في في يوم النبي النبي صلى الله عليه وسلم الليل لا خليفه على المعبود ان كنا كنا كنا خليفه من المعبود في الاعدام من بعد دوري وكان بدا جدي اعدام من سمع الامام احمد بخير على من كنت شاعر يا سيدنا محمد هذا كشف بدانا من الكتب الامام احمد يشاعر يشاعر يشاعر يشاعر يشاعر يشاعر يشاعر لا يشاعر يشاعر sai lokacin kalifancin almutawakkil billah yanzu al-mahmud shi ya fara jana da malamai shi ya fara kawo masa imam ahmad daga bagdad a kawo masa a muhammad ibn nuh muhammad ibn nuh wani malami da wani shi ma ya turki ya daji yake da zai yadda aqidar cewa al-qur'ani halittacce ne ko halitta ce ta sauran halittu da maganar Allah aqidar da shi al-ma'mun da zubar wani malamin saba da ake kira shi ahmad ibn abi suka rike wannan aƙida kuma suka yi ƙoƙarin su tallata ta da ƙarfi da yaji da ƙarfin doki da ƙarfin makami kan cewa dukkan malami ko ya furta wannan aƙida ya ji ita aƙida ce ta na ita zulawa waɗanda ba su yarda da magana ta ubangiji ba ba su yarda da cewa alƙur'ani magana Allah ba ce ko abin halitta ce kamar sauran halittu إمام عاصم توبة يقول له يتبع قال له يا أمين السورة القرآن مجال الفتي مجال الله توبة عن الإنسان مجال الله بعد خليل يا نمش ذاته جسد كفا لبسكت يوزد الله بسكت محمود يا بسكت يوزد الله إذا يكون كبيرا كبيرا بعد كفا محمود حادثة الله أنا إن أحد من المشركين التجارة تأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبنه بعدنا الله يأتيه أنت القرآن ويسوع مجال الفتي tun da kuwa ya ce magana ta fito ba wanda ya isa da zai ce hadu ta taron ya ce ko kuma a dukkanci ya ce a yadda da shi ya ce imam ahmad da sauran malamai suka sun ja a kan cewa da ke da aka ba al-ma'mun ya yi umarni yana kan wajen yaki a wani gari da ake kira ko yana yaki a kan yace a kama malamai da basu yadda da wannan ba a tsaye da su to an kama malaman daga ciki akwai wani muhammadu bello saboda wahala a hanya bayan mutu samu a gara su da shi bada ya ka ya ka yi da Ahmad waɗanda ta da za ka saka su ba saboda ƙarfin da suka yi a lokacin da ƙarfin mabiya da suke da shi kamar irin muslim ibn Affan ibn muslim as-Safa ɗaya da shi malamin Imam Ahmad ne shi da iya saka shi ba sai dai aka ce to albashin da daula take bashi a matsayin sa na malami da sarrafawa a dakatar da albashi aka zo da dakatar da albashi in za a ce tun a da kan idan aka rasa yadda za a yi in dai duk tana so ta fallasa wani ra'ayi malami ya ce ta ko sai a ce bara a yi masa ukubar hana shi wani ta zo da shi na gwamnati sai za ka da za a tashi a gwamnatin da ban ta dawo kamar wani tallafi da ake bawa malamai sai ya tafi ya tafi a yanki a dace masa yamma yake to har biki daga Allah ne ba ban ba su suke bani ba Allah ne yake bani da haka in ba dai da gani da su suka hana da ubangiji ne ya so ya da ka da amma ba da yin zama ana ya dubi ta haru shi saboda hanyar ta da tsangidin sa a zamanin sa ma ta fito da akida ya ta fili duka cewa aka akida ana ta bin gina jinin sa ana so a fito da ita to amma lokacin yana da rai ana da hanyar sa ko da ta fito da akida sai da ya mutu yanzu inda haru to shi wannan yake nuna malamai hawa hawa akwai wanda zai tafi akwai wanda zai taɓa ba akwai wanda in an tashi saka shi za a yi masa mai zafi akwai wanda kuma sai dai a tafa a kwali su kai sai ba a lokacin da zai dinga hawa a cikin da ta tafa ta ana so a cikin da ita a tafa da haizar ta sai aka tafa bayyana ta sai dawo da yanzu. من باية كيف إلى السوق أبطال إنت غزم بالتقار إذا بكتنا لليه ما بأرنا بنا شير ما حد كان تتأش عليك تقال بك إما بأرنا سيلة لك أتع سيداء يهينا وقت فاكا سيئة وعطاء تكبير السوق wasu sun daga cewa sun daga akwai matsawa kuma musulunci ya kan ba da kofa in ba masu kuriha ya kan ta nemo ta ilmin da iman suka ce to za su aika a lafiyarsu ba wai don sun yadda azuci ba wasu suka yi haka irin ta alimin da dini wasu kuma suka ce a'a kamar yin ce ba muhammad kasance imam ahmad malami ne nan da yake tashi a lokacin ana da duk abin da zai faɗa matukar ya ya faɗa ya ya faɗa abin da za ta kasa akida ce ta salaf akida ce ta ahlus sunna yace to matukar ya yarda ko da a zuci bai yarda ba abin da jama'a za su tafi suna faɗa imam ahmad ma ya yarda da wannan akida to kaga ya kasar da jama'a da dama yake ke saboda haka shi dai da ya kasar da waɗannan jama'a da suke zuwa kallon shari'a ta yawan kawo su tada ana kokarin a ce sai ya da ya ƙasar da su da ya fi yara. Saboda haka aka yi aka yi. Al-Ma'amur bai ci ce ba mu aka da domin yaro a kan wurin yaki yau da aka bai je ya same shi ba ya yi mu bashar da aka fitar da shi da kanta da aka sai ya bar ya tuci da kan da zai je bayan ta ce da al-mu'tasim billah ya zo ya karɓi wannan aikin shi ne yayi ta gana masa azaba bayan ya mutu al-waqit billah ya zo ya karɓi shugabanci shi ma ya ci gaba da wannan aiki ya karɓi wannan mummunan yaki to bayan tafiyar sani dan uwansa al-mutawakkil billah ko ya tafi shugabanci to shi kuma yana da mai zuwa ga ahlus sunna to a zamanin sa ne ahlus sunna suka samu tararawa aka sako imam Ahmad aka karrama shi aka girmama shi aka ba shi matsayinsa shi kuma ibn Abi Bilal ya gamu da wulaƙanci domin ana cewa ya yi mutuwa ta wulaƙanci mutuwa abula abula ya mutu mugun malamin fada irin malaman da da suke biyan suke gani yanzu a akwai su to sulala ce ta wadancan sulala ce kalbala ce ta wadancan ko da aka ce suka fi kowa suka kuma gidan da za su yi akan halin sunna da zama ya ta fito da wulaƙanci da abin da aka saboda daula ta sunna ta gudu imam ahmad ya samu tabbini Allah ya tabbata shi ya samu wannan lakabi da har alƙiyama ta tashi ba zai fice ba ana kira ta da shi imam ahmad sunnati wal jama'a saboda iya gaskiya da yin shiga da yadda ya jajirce ya jure da wahalalu a kan da ce ta aƙida ta ahlus sunna ba dan ya haka ba a kan irin barna da za ta yaɗu ba da a ce ya miƙa wuya shi yasa malamai suke cewa Allah ya ce shi musulunci da Imam Ahmad a zamanin Mihna a zamanin Jarraba kamar yadda ya ce musulunci da musulmi a zamanin Rizda zamanin Rizda Abu ba don tsayawa ko da su da za su ce wa ba musulunci a wannan lokacin ya shiga ya shiga tunji ya shiga wani hali na kakalika yi yayin da ƙauyawa nan da san musulunci ba suka yi tawa da suka yi da a wata ya tsaya a kan cewa sai ya yaci waɗannan mutafi da domin haɗari ne da musulunci da musulmi wannan tsayawa da ya yi shi ya musulunci da haɗa su dawo ba dan kowa ba ba dan wannan ba da kowa ko ya musulunci cikin da ya ga dama ba kowa sai abin da yake da an kare al-mustabi da azabul sunna shi ke nan kuma kowa da ana so su da hujja ta kama dawar haka ne yanzu yake ganin kowai rijja kala kala saboda ba da abin da rijja da ake ba ma ita wala da ka kare da ba da rijja jama'iyya rijja jama'a jama'a ba wai rijja take da yanzu ba amma ba da abin da zai tsaya ya fuskanci wannan rijja to ana cewa Allah ya ce da taimaki musulunci ya ceto shi da rayuwa ta Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yanda ya ceci musulunci da ainihin sai na Abu Bakar. To wannan shine al-ma'mun shine al-ma'mun wanda shine ya fara fito da wannan aqida a matsayin aqida ta nan aqida ta kallon Qur'an aqida ta mutum da shi wannan bakar yake Isma'il ibn Abbas wataƙila don ya samu shiga a fata sai ya kawo wannan hadisin da jingina wa hadisi na ƙarya cewa ya'yan abbas na dakar su zai rika sa kaya doraye wato na dakar ya ka lissafa a lokacin shi zai zama al-ma'mun to wannan shi ya kawo wannan hadisi shi ne ya za'a hadisan an aliyu وقال البخاري ومسلم وابو زرع والدار قطني الإمام البخاري والإمام مسلم لأبو زرع لبارة ابن جدة بعد يوم ستة كيل لماذا ينظم مسلم إسماعيل ستة كيل مفروض وأتقام مسلم مسلم من يلوي تاني لبسيط لن لا يأتيش وقال الجوزة ذلك الجوزة ذلك فيما كل تهت أحوال الرجال إذ كي ظهر من الكذب فليا تبين مرر نبشيا من مسلم وقال أبو حاتم أبو حاتم الرازي فيما يقول كذاب سنة بدر الجيل وقال ابن حبان ابن حبان سماء كل سنة المدرسين يسير الله على السلطات وما سلطنا إسرية يجين بما أن يتبقنا لهم هذا مثل ما يقول هذا القصة ثم وصل الدين ودفعه فقال أبو ثلاثة سبعة وشو أن إسماعيل كيني وأن أكريتي كتر أتكلم عن المجال الدعاء لدرجة وطارق ابن عبد العزيز شي كما طارق ابن عبد العزيز ولا aka ce a gurin الثوري ne Sufyan شو من طارق آه، الذي ذكر أن الذي ذكر أن الثوري روى عنه وأن أتى بشيء الثوري يا رسول الله لا يعرف من هو بعثان يا رسول الله ما الكلام بعثان شباب فإن طارق بن عبد العزيز المعروف فارس ابن عبد العزيز ومدح في الفريق وديت التمني اجر الله عليه الذي روى عن تعبد الذي رواه عن ابن عجلان عن ابن عجلان ابن عجلان كان شنو مال ولا شنو المجر الله فارس ابن عبد العزيز وديت رواية لابن عجلان ليس من هذه البلدة ما يعرف السلام من اجل اجل بلا saboda haka ba wanda ya sanan nan bane wani ne wanda ba san shi kuma da kula su ba kaga matsalaci ya kawo ya kawo waya daga wani kuma da ba san da bai ba shi ba kaga bai kamata a saurari waya ba to kaga ibn Taymiyyah ya tafi da wannan isnadi da zai kai labari yake ya karko ne tafiya kuma ta wani bangaren an saba wa shi Isma'il a cikin wannan riwaya wanda a wasu ya kawo ta ma an saba mana فروى أبو نعيم على الطبراني أبو عوف تكون بتابع الحية يا كوثر الطبراني في كما يأتي حدثنا أحمد بن زيد بن زيد بن جريش قال حدثنا أبو حاتم بن قال حدثنا الأسمعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال وأتوقع وصل وصل الإسلام أحمد ابن زيد بن جريج في ولد أبو حاتم السجستاني في ولد الأصمعي قال في كما أقرأ إليك حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي الكلاب الأبيني عن أبيه بن أبي الكلاب عبد الله بن زكريا قال يتي اجتمع في الحجر لا في الحجر في الحجر حجر إسماعيل يوم من تنزل إلى أي حجر إسماعيل ويأتي بكل تعالى أيام تنزل هو أن الشيخ الإسلام يأتي شيئا وأن مثلا الجمال مصعب دائرة قال أيام تنزل إلى بدء بعروة بعبد الله فاعل زبي سيد عبد الله ابن عمر هذا عمل أنت بقال عروة كما أرجوا عبد الملك ابن مروان حسن كما أنت عبد الملك ابن مروان بعد عروة بعد أنت عبد الملك كان الرياض وانت ملك اليسين وكما يمنى الإسلام كنت كي يأتينا مع إسلام بني ومدئ يكون على ذلك فأخاب الله أنت أحسن من الدنيا الكبيرة فقالوا sai suka ce kamandai kowa ya mallaki abin da yake so kaga a kan cewa kowa ya tashi ya rike rukun yamani ya yi addu'a a nan kuma kowa ya tafi burinsa haka duk da faɗa a wanda zai kowa ya tafi burinsa فقال عبد الله بن الزبير اما انا فاتمنى الخلاف عبد الله بن الزبير كبير الى غير الجنه وقال اروى اروى فبيت اما انا فاتمنى ان يؤخذ عني العلم اما يقول لا عليك ان اوصل الى بيئه والغنى وتؤذن مالا هذا لما راى ولي الدنيا بكم الغنى بدي الا التوكل وقال مصعب شكرا مصعب يقول اما انا فاتمنى امرة العراق يمكن الى غير الزمن فيكون عراقي والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين إن هذا أولا عائشة بنت طلحة لكن سكينة اولا لما تاتين تقالين الأرض وتتكي ذلك واحد إن صامت إذا لم تغرق إن كنا صامت أولا تسيبين بالأداء هذا على ذلك مقايد أتبع أتبعي فجس بطنه فقال بك داء لا يدرأ قال ما هو قال الدبيلة قال فتحول الرجل فقال الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك يا ربي يرحمني مما بي قال فجس بطنه فقال قد برئت ما قد برئت ما بك علة ما قد برئت ما بك علة ألفوا قال في الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه وتأتون الباب إليه yake akwai hikayoyi daban-daban daga wasu mutane waɗanda cikin mutane wanda zai yi a ce gawa ne ya yi mafarki ƙera lahu an ce da shi a cikin mafarkinsa ko da obi kaza wa kaza ya addu'a ce kaza da kaza a cikin abin da za a ba shi na addu'a ɗin kuma ya ƙunshi kawai su bi da jaki. da هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء. ابن تيمية يقول إنما ده مفرسين da mutum zai ce ya gani an ce ya addu'a ya ce kaza kaza kaza ba zai taɓa zama hujja ba da ittifaqin malamai da ba daya da haɗuwar malamai da ba daya ba zai iya zama hujja ba saboda mafarki in ba da annabawa ba ne yana iya ɗaukar yana iya zama gaskiya yana iya zama ba gaskiya ba mafarkin annabawa su kaɗai su da mafarkin su yake a matsayin wahayi idan suka ga abu a mafarki kamar sun zai shi a farki idan aka gaya musu abu a mafarki kamar an gaya musu ne a farki a farki wanda ba a sani ba duk matsayinsa duk girmansa duk salaharsa zai yi mafarkin ke zama gaskiya zai iya kuma ya mafarkin ke zama hadisin lanki abinda zuciyarsa ce take gaya masa kawai abinda yana miki a ranka zai iya yiwuwa kuma ya zama ma daga shaidan ne to shi da malam yake irin wannan بعدين زي وقد ذكر بعض هذه الحكايات وقد ذكر بعض هذه الحكايات من جماعة العلم إذا مرض يساوي تسوي تحدثون من أيديهم حتى إلى ولد من يساوي وروي في ذلك أثر عن بعض السلف عن كما رويته وترواية جميلة وأنه تجاوز لك في مدرسة مثل ما رواه ابن ابي الدنيا بل ان ابن ابي الدنيا يروي في كتاب مجاب الدعاء لك من كتاب الناس اللي ممكن فتح مجابي مجاب الدعاء قال يحيى حدثنا ابو هاشم قال سمعت كثيرا من محمد ابن كثير بن رفاعه يقول نادي كثير ابن محمد بن كثير بن رفاعه ولا سوى جاء رجل الى عبد الملك بن سعيد بن عبد wani mutum ya zo gurin abdulmalik ibn sa'id ibn abdul ɗaya daga cikin magabata fa jasta faqaluhu sai cikin mutumin nan yayi ƙara a gaban shi wannan malamin a gaban abdulmalik ibn sa'id da cikin mutumin nan yayi rana fa qala sai abdulmalik ibn yace bi kada'un la yadra'u kana da wata cutar da ba za ta wanke ba a cikin ka kala sai yace ma huwa wata cuta ce tare da ni قال الزبيلة يتي قرجين إلى هذا لا يتي قرجين تكي قرجين تكي يتي إلى الثاني قال قال فتحول الرجل فقال كيف كل من أكثر لشيئا لكي تبدأ لا تقول في بعض سيجوع يجوع بايا فقال فيه الله الله الله ربي لا أشرك به لا أشرك به شيئا اللهم اني اتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحمه صلى الله عليه وسلم تسليما يا محمد اني اتوجه بك الى ربك يا ربي يا حبل من بالي وجزي وما دعيت يا الله يا الله يا الله اريد ما ما انا حتى ولا ابدا ان اذا كنت انت اذا كنت انت تفكر كذا da annabin ta Muhammad wato da zatin annabi ka Muhammad annabin rahma sallallahu alaihi wa sallama ce ya Muhammad ina fuskanta aka wajjahu bika ina fuskantar ubangiji na da kai wa rabbi ubangiji ka ubangiji na ya ni min bani ya ya min daga abin da nake fuskare da shi na cuta قال برواية فجلس ko kuma yin يبكي fa kala sai shi ومن لم ماله عبد الملك بن سعيد سيدي بشيطان تاريخ تجدرت ما بك إذنك قاول يهدبا وكتا تاريخ شكرا ومن ولا أدري بأسر ويكو وأن الشيبا نكايه سوى تكتل باسر كمبت نكايه سوى تكتل إذنك باسر كمبت كما تايا يعني kawai daga jin mutum cikin ya yi tsara ce yana tare da cutar da ba ta yi ba jin malamarka ne da ka sani ko kuma ubangiji ne ya yi ya zaya maka cewa cutar da ba ta yi ba ina mai sun ka ce ba yana da cuta akwai rashin lafiya a cikin sanayyar da take da ita ta cututtuka watakila ka san da irin wannan cutar ƙarar cikinta da ban da sauran mutane za ka da kaji irin tsarin sautin da yin cuta daga cikin sa sai ka ce kana da wata cuta amma kuma mutum da ƙarar cutar su kada da za ka yi ce ba a ga waɗanda a wani ilimin ta kuma bai wanke ba a yi cewa ubangiji shi ke bada waraka ta iya cewa ta iya ruwa ta ce cuta ce mai tsanar da shiga ce mai haɗari cuta ce amma ta ce gaba ɗaya mutum bai wanke ba wannan ba ba haƙƙin wani bane ko mutumin da yake gama garin mutum wanda ba mai ilimi ba ya faɗi wannan abin a ja masa kun dai ballantana kuma a ce wani babban mutum da ilimi ya faɗi wannan kalma ita kanta wannan kalma za ta karantar da cewa wannan kisa kisa ce da wani jahili da bai san abin da yake ne ke ta wai kuma bayan ya jawo tawakkali sai cikin da sai ƙara ƙara sai wannan malamin kuma sai yake kawo to duk waɗannan kayoyi ba su da lulun ba su da ba su da gindin zama ina ga lokaci ya yi kuma wannan ƙwarin ya dame ni za mu tsaya a nan Allah ba a cikin sarki da ba mu dacewa abin da muka faɗa daidai Allah za mu labarta abin da muka kuskure Allah ya mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن wannan yana cewa malam iskar wannan waɗannan abdullahi ibn zubair da mus'ab da urwa ibn zubair na ganta a cikin littafin suwar min hayatu tabi'ina shin malam ne ne ingancin wanda littafin littafin abdurrahman ra'at tasha wanda ya rubuta suwar min hayatu tabi'ina ɗan ƙanana tabi'in tare da tsohon malami ne da ya karantar a jami'ar islamiyya da dadewa da kuma masarni a cikin littafin a cikin da inganta a cikin da inganta da kamar kawai ne zai da ruwa na ma na hikayoyi da labarar rukar a cikin abin da yake ya inganta a abin da bai inganta ba ya ɗauki waɗannan ruwayoyi daga cikin da tafai ya kuma tashi gina su da usulobin da shi usulobin da yake amfani da shi ba da suna da tafi ta samu wannan ba ya tashi gina su da usulobin da shi da irin da yadda zai dace da samari da kasarantawa ce akwai alkhairi da yawa amma aka yi kan abubuwan da su inganta ba a ciki ita wannan iska ɗin kare da kwa gani akwai iskar da ta zo da wani bayani dogo da za ka rungumi ka'aba ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza akwai kuma islamin da ya zo na biyu wanda yake ce ya ce ya mutsarta shi kuma za ka ga babu wannan takatun ولعل wannan ya zama ya wakana amma wancan na farko islamin ta ba ya kyau kuma ما كان ساعد من السور من حياة التابعين باقين وانت الإسلام من الكوبا لما كنت أروى يقاوم يقاوم كان عبد الملك بن مروان wannan kuma yake cewa da yakin jajin sai a kula ibn Zubair shi aka fara haifa bayan hijira wannan gaskiya ce shi da farkon wanda aka haifa bayan hijira da ake sallallahu alaihi wasallam asma'u asma'u ita ce mahaifiyarta asma'u a yar da yana abubakar yayar kuma lokacin aisha ita ce mahaifiyarta jubair kuma shine ne mahaifinta ɗaya daga cikin manzon shi ne aljanna saboda haka shi ne awwalu mauludin a ba'da wannan kuma yake cewa malam ne gane matsayin rubuce rubucen shekhu muhammad salih al kusaini a wata shekara aka haife shi yaushe kuma ya rubutu kashi wannan aiki zama tambaya ai wannan ba ta da kasar mahalli ka ce ne ne matsayin kan kuma ni kuke sanda wannan ai shine malamin duk wani ahli sunna a Najeriya duk wani malamin sunna a Najeriya wannan malamin sunna ka ce ne matsayin na kasar saudiya kuma daga cikin irin malamai na allah din nan wanda ta wani sun rabbani gina ko yana daga cikin an rabbani gina wanda ya karanta sirar shek muhammad salih ibn ibrahim ne ta ba shi sha'awa kwarai mutane ne da suka tsaya a kan gaskiya kuma suke kokarin dafa da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda wato a wannan barar za ta yi da irin su samun irin su cikin malamai sai an dafa an hankali a yanayi da yin kafin Ba malami ne kosashe musamman a cikin fannin fikihu musamman abin da ya shafi fikihu da aqida fikihu da aqida kuma ba ya da takauci a cikin haka aqida ko da ne ya ba aqida zai taba a ya rasu shekara ina jin dubu ɗaya da ilmi da ashirin da biyu da ke sannan da ashirin da biyu amma ya rasu shekara aka kai shi wani ke ba wannan kuma yana cewa idan idan da dan ya tada ikama karshen kalmar bakinsa yana faɗin la ilaha illallah za ka ga wasu mutane suna cewa muhammadu rasulullah shin mutum zai faɗa haka yana cikin yana cikin sallar manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuwa babu inda ba sai da ka kawo ta da annabi ba yana da daga cikin istihsan wato abinda mutane suke kyautatawa da hankali da su da hankalinsu mutane su kan kauta kawar abu da hankalin ba wai tare da shari'a ko nan take a yi yana da kyau kada daga cikin abin da mutane su sauka sawa da ƙwaƙwalwar da hankalin su suna yi amma ina aka samu hadisin da yake a yi don su yi da sani wannan ta je da yi sun da yake ke mana hadisi ne ba ma munasaba da yawa cewa an ce annabawa ba su kuskure ba su aikata abinda ba a da su a to dan ne dan ne da ya tsawaci da ya tsawaci da cikin wadanta wadai da aka na da aka tabbata da aka tabbata da aka tabbata idan da aka da da aka tabbata da da tabbata har zuwa ƙarshen aya wala ta hinta sani da su har zuwa ƙarshen aya wanda ta san ki tana da fadi kuma ba nan ne mahallin da ba saboda haka ina fatan an tara ka samu da bayani da irin wannan sai da da ka dole kuma da inda da kala tunda har kana iya rubutowa da larabci ma'ana kana jin larabci ko ka samu littafan aƙida ta salaf da zai suka rubuta in kana da faɗaɗɗen bayani kana da lokaci kuma ka duba tafsirin ayatul ashkalam da shekul islam ibn taymiya za ka samu bayanin a farko farkonsa a cikin tafsirin a suratu al-a'raf akwai inda ya bada da bayani kuma zai kai shafi ashirin a kan wannan tambayar da kai da sani ga in har kana da littafin za ka iya komawa in baka da littafin sai ka je neman alamma samu sakara karanta kuma baya da cikin a tafiyar da wanda yake wajibi kowane mutum da sauki zai yi da ce su an kuma samu saɓani da yawa na matsaro a cikin wannan matsala don haka ina da yadda ko zuwa ga littattafan ka zuwa Allah ya fara cikin ba mu dacewa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa